ligairi shari'a daga cikin illolin yin hukunci ba da shari'a ba ya fi na da kai dakar kan yasa neman jawon da ke cewa ina da kai ke wurin mai kace daga baitin daga bashin kirga na zuwa sama illa da fafa zuwa bai ce faɗi to ka karanta mu to tsayarun kuma wazin daga yadda ka tashi zai da saba'in karfa ma wannan da na buɗo ba shi farin da gani bakin ta kwari tambayan ka hmm? wajen ne farubbama farubbama ya sake ba farubbama galaba zalika alaihi da dama wannan ya kan yi rijaye a kansa hatta yanzu labihin mau kabala ta'umati yana nan a haka kaga bai har mutuwa ta zama ka bai tuba ba sai ne eh? shi ne mai faya ko da wa kabala islahi tawiyati mutuwa ta tafi shi tun bai gyara zuciyarsa ba wa yastaqimu ina ba sai nan duk abu da ake mai mai a tun buke shi tun bai koma ga Allah ba fa rabbi shaytanu qala yajran ta ba shi min asarin tahakumi daga illolin yin shari'a kai shari'a ligairin shari'i ba na shari'a ba yi kai hukunci ba da dokoki Allah ba zama a arafar nasu lokacin da mutane suka ɗauke kansu an ta hakimin kitabi wa sunna yin hukunci da alkur'ani da hukunci da sunnan manzon Allah wal muhakamatu ilaihima da kai kara zuwa gare su wa taqadu adam al ittifa'i bihima mutane suka yi imanin rashin wadatuwa na su mu na ko da jibabu ne ba shugabannin suka bar tsarin Allah suka yi iman da cewa ƙur'ani da hadisi ba zai wadatu jama'a ba tun da yanzu an ci gaba wa adadu ila al-ara'i suka tafi suka ra'ayoyi wal wannan ba na musulunci ne ma irin za ra'ayin wata zilawa yake rubi da sauransu ba wai canza hukuncin dumburin kumbama ba a ɗauke alkurani a kawo constitution ba ba ma wannan ne ba a wannan hukuncin ne aka canza da falsafa da hikimomi da wane ne a cikin shi ke magana inda zai zai zo a sabon da zai ke ba والاستهتان وأقوال الشيوخ دم جندنم معلمي عرض لهم من ذلك فصاد كل كتنا لا لا توقف نسو عرض لهم فساد من ذلك من ترك التحكم إلى شيء ظاهر فساد في الفترة حتى هل التمتنين دنا تتمر كل بلوكة على أفارق أفارق tunda da aka yi fassare-fassare nan aka kakko falsafan wayan nan aka zo aka zo a kai su yi cikin baɗin hukuncin musulunci da ita tun daga lokacin al'ummar musulunci suka fara har zuwa ta yau sun kai martaba sun ɗauke ƙur'anin ka saukar sun kawo ne wa zulmatun fi qulubihim duk ne shi da cikin zukatansu ba a fahimta kwata-kwata ci gaba su haɗe ne eh eh suka kuma ne to gabi tambayi aure eh eh duk ne ara'ul suka koma ra'ayoyi daga cikin rame su kiyasi su istihsani kafin aida ke yi sau wanda ka da aya sai a jaɗa su istihsani ka gane aka koma maganganun shehunai ga an ba alkur'ani tare da mu wannan zo muna kallon shi shari'a ne da za a yi mana wannan da dama dama a yau ta kai martabar da nake magana an ɗauke mara ayoyin gaba da an ajiye su gefe guda a ko tsarin arna zalla shi ake aiki da tun lokacin nan abdulkadir arada lahum min zalika فساد arada lahum فساد min zalika tun daga lokacin nan ta adika afa ta bayyana musu komai aka ci gaba da ci baya sai su tsarahe a fahimtar su a zauna da arna a fitar da lokuta arna ya fitar da ranar bautansa ike ba zai zo aiki ba shi kuma musulunci ba komai mu ranar mu zo aiki ko zuciya ta lalace ake gyarawa dalilin wannan ke ja ba a fahimta ga mutum kun zaɓa ya je ya wakilce ku tun da ba na Allah ne ba bai san kabilar ku ba ba ta shi aljihu bai isa ije ne ma bai a taimako a addininsa bai taimako a ƙasansa bai taimako a ƙabilarsa tunaninsa ma ya lalace la Allah ya fahimci taimako in yi zo gida ya ba wannan dubu hamsin ya ba wannan dubu ɗari ya ba wa wannan ragon suna ya ba wa wannan menene wancan sadaki ya gagara ya biya wa wancan kudin haya ya biya wannan kudin kaza sai a ce ne an wannan samun sai su ne taimako ne ne ɗin dubu biyar ya ba ni ba dangin ya ba na ba ba da zama mai amfani ba ya kamata yi yadda zai kare rayuwar al'ummanku zai iya ya kare dukiyar al'ummanku ya kare muku addinin al'ummanku ya kare muku mutuncin al'ummanku don wasu hanyoyi na ci gaba ya kawo al'ummanku ba kuma da kuɗinsa ba a'a kan ya iko ko in yi karbi kudin sai sa aljihu mu ba wa san ɓangaren amma muna da bukatar wani addinin to ai mana kaman ka ce ba su san haka ba me ya ba ka? fasadin da aka samu fi fitarhi barin Allah wa zulmatun fi qulubihim babu haske a cikin zukatan su za ku yin du'a kullum muna san da Allahumma ta sai kalbi nura mu bi kaza bi nura wa bi wa'ina su babu babu nura a zukatan su wa in hmm? eh mun wanda mu shi ga mu yi ta ba ma gani ibada ba ko wani wani ke ta shi dan boko ne sai fa kamin da da mutane sun lalace wacce aka ce fa aka ramu da malai Allah ya ba ta mala mai ne ya kamata a yi wa musulunci yace kai na da ranka da an shiga matsala a sai shi ka fara ba al'umma ke ba na ga dalili yanga wata irin jaga fa shi kenan ta taro mata suna ce musu ainihin ce yanzu gwamnati ta muke me kuke gani a musulunci sai ce ce to abu ne ina da barayuwa a unguwa na guda biyu da wani na biya masa kuɗin makaranta yanzu ya mutu ina so a ɗauki nauyinsu kasan wannan zuciya mugu zuciya ce kwata-kwata ba musulunci a cikin ta ba alkurani a cikin ta ba haske a cikin ta sai kawai eh, marayu guda biyu a anguwan na ku marayu nawa ake da su akwai wanda kuma kwata ba san yake ba hmm? to a kwanta mai janyo malam ainihin rashin bin tsoron tsarin Allah ya sa kokolwan mutane kan dakushe wa kadarun fi afhamihim akwai gurbata cikin fahimtar su wa mahaqu akwai masku fi uqulihim ko kwala su ba ka ganewa wa ammatuhum hadhihi al-umur wa inna al-amra su suka lullube su suka dame su wa galabat alayhi hatta rabba fiha al-sabiru wa harama alayha al-kabiru har sabiru ya taso akai shi kuma kabiru ya tsufa ƙanana kuka taho a haka tsofon da yake kan babban da yake kai yanzu shi kuma ya tsufa. mutuwa ta rage gaba ɗaya an riga an dulmaya in dai ba za a dawo ƙasa a komo karatu a gano menene gaskiya ne dai da karya ba ba za haka za mu ci gaba da sai dai haka hanyar yaran ba Ka kusan irin abin da shafi irin wannan karance-karancen na a zauna daga kai sai gona ba wani a tsakani a karatu ma a yi a waya a tura wa duniya falan ya rauha munkaran ba su da ganin abun abun kyamani ba wannan fasadi fasadi yanzu ba a ce shi mun ba هذا امر يعيشين مقابل ذلك شاهد يونس الإنسان كذا يتوقع يا داود بدلوا أن تبقى أمه فقفا بلا سعنبوت إن أشهد هنا فكذي الله يعتبر روانك من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني الحديث في الشرع حديث من من درجة فجاءتهم دولة أخرى wani juyi ya sake zuwa masa kama sai halbidau sai ga bidiyoyi kuma sun tsoro a kai makana sunani. haka za ka samu wata gwamnati ba haka shi kenan gwamnati ke sai aka waye gari ta yan bidiya aka ɗora bidiya a kan sunna sunna an bunne ta kuma sai gyaran Allah wanda su makamar ta'ali da za ka ɗauki kai ita ce hankali da su fa al'amar su da so wannan ne wani ta ka ɗauka shi ne hankali mutum da ya shirri ya shirri sai ake wani na da ƙwaƙwalwa walhawa makamu rushdi son kai shi ne tarbiyya a yanzu a ce mai ƙoƙari ne ya gina kan shi ai راغب فيه فهو مقايل يتركتون يتركتون حاضر الباشا سك حبيب أجمع يا جانا جدنه يا قوما يا عفي وانت الجلن جايني لني أنا جايني سيتك كاي وانا إلى دهر الكا وانا ياشي جاي انت فايت مكة بقول أمه كوهو هوا مقام الرشد والدلال مقام الهوى ba ta huda kai subhanallah ai abu ne ainihin girma ba ta sai aka ɗauke shi shi ne shiriya ba ta shi ne shiriya wal munkar maqamul ma'ruf wannan ta an shi wal jahlu maqamul ilmi jahilci a matsayin ilimi wal riya'u maqamul ikhlas ikhlasi ba ganin ka zo a hira da kai sai eh, ma kake sadaka a wuri kaza mene ne kake gaba ke tun da nake ni ban da alheri ba wannan nake so ku kai da lafiya nan, ai hira da kai gina jere do ka faɗi ayyukan da kai kokarin da kai karatun ka irin lafiya da kake da daddare da irin kokarin da kake yi eh in ka ce a a ina haka na yi da shi a a saboda wani koyi da kai eh to shi kenan ba shi da amsa don wani koyi ne in zuciya ce buwa za ka faɗa gane ba ai ina faɗin wannan magana ina fata sai yanzu ne suke cewa matasa yan uwan ko da na faɗin matasa matasa ne ko matasa ne matasan daidai shi ne daidai matasan ba ka faɗa wa matasa yan uwanka matasa dai tun da wasu aji matasa yan wanka su masu diga to ina jin hankalin yan uwana matasa kuma ku dinga kiyamun laili yadda nake yi ku dinga sadaka yadda nake yi kuma ku dinga karatun qur'ani yadda nake yi kuma ku dinga lafiya ku dinga girmama wannan yadda ku ga na ke. oh kana su musu ne ma zama daga jani ma annabi wal batil maqamul haqqi kanya shine matsayin gaskiya wal kadhibu maqamul sadiqi sai wannan sai kice zamanin mai ke fadi inda wa'azi zo ya zai mana ne da mu kake filin wannan karatun kana yin karatun ka gaba zai sai wallahi da ni kake da ni kake kana sai kana ku jijiyo ya karsu ke faɗa kai na hmm? ko ne shirin yi da mahallata to shi haka ake na ko shi yi da mahallatan qur'ani hmm. Hmm. Allah ya ji sai sahibul aqal ya gane wal mudahanatu muqabilu nasiha mudahana dungu daidai yake shi ne matsayin nasiha ai dungu in ka ce ga yanin wani ka bani shawara ka ba ita na ka tura shi ka tura shi ya karasa inda yau za ka ɗauki shawarar mutane ranar za ka kwanci ki Eh. da dangi misali wani zai na sai za ka shawara yanzu ka samu ma'aikacin gwamnati ya ake ya samu ɗan miliyan ɗari sa an ka ɗin shi ran shiga kasuwa da ya kaje wani kima wato zan siyo motoci zo in zube ce ta kwanan nan za ka yi kuɗi wannan abin da kyau da zare su gada zare to ba shi ne farawa yanzu duk da na faɗa ana samun dama can ya shirya abin da zai so jila ba ya zai zo motocin tuku kuma ke neman ka shawara a cikin rasa ka abin da ba shi ciki inda kudin sun ka kare shi ke nan kai ma ko ban za a ba ka aron motan ka je wani wuri to wannan da da zare da zare ke ce gaskiya ne to haka dubu ba a gaya mutum gaskiya ka san hatsarin wannan abu ka san wannan abu yana da mashkila ka ban ka ba sai ka ce ko ka gaya masa zai ji ai ka faɗa masa ku bata da nan ba shi kenan ba والظلم adali, العدل فصارت الدولة gwamnati ta kasance ko mulki ya kasance wal galabatu li hadhihi al umur da zo yana abubuwa ko ne suke yawo a cikin jama'a sai ka ce dai yanzu wa anuha هم المشار إليه ما توانا الرضا سو أكي نونا و أين أكي نونا فأنا تلقى كمالا نونا فإذا رأيت دولة هذه الأمور ها كنا جيب وانا فشينا كتترى لو كتن لك جموت عن الزنزم هكذا فإنا ما أمهد كيسو كذا da kaza da kaza ko ƙirgo su daga can فاذا رأيت دولة هذه الأمور لو كتنا كذا متعني وانا هنا وإنا الأمر قد أقبل ورايات واتو توتين سو قد نشبت ويجو يوشو ورندو نوين سو قد ركبت فبطن الأرض والله خير من دارها والله متن يمتشي في الخير دائما idan a zamanin na yanzu kana calculating ta bakin naku mene ne zai zama alheri za a yi kaza ba duk wata hanya ta alheri da ka bude sai ka ga a kashe kake duk wanda kake ganin zai zafa maku yi kaza sai da shi in nan karshen ka bai gama kama kama ka ne ba da Allah ta. Sai ka ga ba sai da ya mutu shi ne. in dai ba tashin kyama ce ba? to ko za a samu hatsari nan da ba? tunda in ji za a ce za a gyara yanzu malam sai an yi hatsari sau da kana fabatan al'ardi wallahi khairu min zahariya in dai haka nan wa'annan su ne kaza wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wala mutuwa ta fi alheri idan mutuwan ba ta zo ba ina hallo wa kulalun jibali khairu min suhulihim min suhuli kan duwatsu ya fi ganganin duwatsu ya fi cikin gwanaki za ka yi sayan mutu ai sun yanzu akwai kwari a kai malam alfararin ma akwai kwari a sararin in duwatsu akwai cuma da gayya to a cikin kuma sarari in ka zo akwai kwarkwata ko ina ba daɗi wa mukhalaf wa mukhalaf aslu hoshi mutum ya ci gaba da hulɗa da jama'a assalamu min mukhalafatin nasi shi ya sauki daga cakulan mutane ka je ka rauna da dabbobi an nema ka rauna kana karatun da mutane ba tunda ba ji da an kai wata ma saman jama'a dare nuhu la yalidu ila fajiran kafara to dai na ba ya dole hmm? eh? Eh. sun fara bayyana a lokacinsa a lokacin na sai muni na gaba kaga a lokacin tun yayin da aka fara bayyana abu a fara bayyana ba mun daga lokacin an ba kaga lokacin da aka ebo ilimin rome aka ebo fasaha farisa aka ebo fasaha india aka fassara fasahohin aka shiga ciki aka fara ta tauka ba ana amfani da shi a cikin qur'ani ana biyar da ayoyi haka daga lokacin aka fara shiga malayi har yanzu ba alawa da ya yi fi shiga yake fara makon tun lokacin da fara kunno ka aka fara dan kafa ana gaurayawa ana gauraya shi da musulunci to daga nan musulunci ba da shi ba hmm. Hmm? mutane eh idan ana karɓar dawa a cikin da yake har dai kana samun ɗaya biyu to amma abin da ne nake ta kokana ɗaya biyu wani lokaci kana ya tare ɗaya biyu ina yanzu na ƙarfi shi wannan ɗin da yake binka kafan kai ke so ya kama ina kama ya karya an ka kwace kama ka da kyan to auren fa wani ya rike min kafa to sauran fa kamar yadda da ake gaba da yi a haka sun da ne yanzu karatu muke ba ba da shawara a gaba da kamata a yi ba karatu ya gano to yanzu mu koma lokacin da abin ya kamo mu kai jama'a me ya kamata mu yi to sai a dawa amma da san sauran hamke sai ka aje ka da ba ka fara da gudu salahu din sai ka ga wani na wa da wani na tsaya kofa nan ne wuri ce na ji an ce ana kaza ni ma na zo a yi tare da ni sai kuma da jaka ka kofa kaga hmm? muna shirin hudu daga nan musan inda za mu je ga wani dattijo daga kamaru ya dawo nan ya ce shi ne ne ke sai mutu ka dube shi tsofai tsofai ya zama mutuwa yau mutuwa gobe shi ya dawo nan da ba shi da hatta iyalin sama sun dawo nan tun biyo shi dole ko jiyan ba ka na biya ko inda wani ɗan shi ya na daga waje ya masa su gina ya tashi ya fita yana ce da ka gara ai da mun kore shi ko mu kama shi ka zo ke min kun ba haka mai ya duka ke ba kana zuwa kana kallon ba kan ka je ka tafi wani da shi to shi a so ya da wani ka tafi eh, ko kuɗin mota da ya a fara so ya na yi a fara kuɗin mota na zo na sanar kuma sanar za ku ware. Cika, mun da ɗan tsayawa.

mu dai namu sulaihu ne sunan da shi muke shirin gudu mu tsara kayan mu zamu gudu sulaihu da ne mai biyu shi ba hanya gudu ke ne ba Allahu dini bai kamata a gare ka ba an fa maka suna Allahu dini don ka zame mana Allahu dini ja gaba mu wa mun nan ka bayan ka ina wuri